المتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام بسم الله الرحمن الرحيم وقوله دفدنسا واتباع إبليس من بني آدم أكثر من النس من النس واتو مبيا شيئا مبيا إبليس بغتشون بتاني ثم في يواتي يدرني وجاء في بعض الأحاديث أنهم تسعة مئة وتسعة وتسعة وتسعون من العلم يا زوج في مستشفى حديثي سؤال اللي سو واتو دريترا دي دبو دريترا لشتائن دكرا نعم أنا ما بيا إبريس با dubu ɗari tara da casa'in da tara guda nawa ne a cikin miliyan ɗaya nawa ne ya sha waya ɗaya a cikin dubu ɗari da sun son ci a cikin jisu mai dubu ɗari tara eh, yanzu ɗaya ne kwaya ɗaya ne sha an gani kwaya ɗaya ne sha kullu haula alba'u duk wa'annan fa ɗari tara dubu ɗari tara da casa'in da tara mabiyan shaidan ne kashi ɗaya ne kawai ba mabiya shaidan ba wal batilu wani min al alf nadi min wato guda ɗaya shine wato wanda ya rage shine ɗaya daga cikin dubu shine ya tsira daga cikin su ala annahu qad yusibuhu bi ba'd dhunub kuma shaidan yakan musibantar da shi da wani zanubai duk da ya tsira din an gane ku cewa kaga innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sullanuhu ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikun an gane kaga shedan an ce ba shi da iko ga wanda suka yi imani kuma suka dogara da ubangijinsu kawai ikonsa ga waɗannan da suka jibince shi da kuma wanda suke shirka da shi to kuma masu shirka da shi sun kai wajen dubu ɗari tara da casa'in da tara wa'inda suka yi imani kaɗan ne ƙwarai da gaske kamar yadda ya zo cikin hadisi wanda a karajar bukari wa muslim min hadisi abi sa'id marfu'an ƙalar lawa azza wa ya adam fa ya kulu labbai ka wasu adai wani khairu fi ya dai ya kulu akhrish ba a sannan. Allah zai ce ma adam ka fitar da wanda za a aika da su wuta qala wa ma su nan su wane ne yan sakon da za a aika da su wuta qala ce min kulle alfin tis mi'a wa tis'a wa tis'in daga kowane dubu akwai ɗari tara da casa'in da tara daga kowane dubu akwai ɗari tara da casa'in da tara a cikin kowane dubu mutum ɗaya ne ya tsira an gano wannan ku inna ibadi laisa laka alaihim sultanun lalle bayina baka da iko akan tsirewa illa manitta ba aka minal gawi sai dai wa'anda suka bi ka daga cikin wa halakaku sai dai wa'anda suka bi ka daga cikin halakaku to halakaku ga yawan yin kuma ga yawan su makala abshuru ku ya albishir fa inna min yajuj wa majuj alfan wa minkum rajulun ku. za a samu daga cikin ya yajuju ma majuju dubu daya za a samu daga cikin ku a samu mutum ɗaya kwal mutum ɗaya kwal daga cikin ku sauran mutane alhadis na'am walau kul da na ce da kulta da ka ce imam fil bai illa al'azmiya da za ka ce ka ba wanda ke cikin gida sai dai mawadata tabayyana anna jami'a man fil bayt aghniya sai ya bayyana cewa duk wanda suke cikin gidan mawadata ne sahal istisna to istisna ya inganta kenan ko da an yi istisna an toge mafi yawa ba matsala a gani ko da walam yi hukun shi'an ko da su ba a ba su komai ba ƙaunuhu wadannan da a iman filbai da ka ce ka ba wanda ke cikin gidan sai dai mawadata ta bayyana anna jami'a man fil bayt aghniya sai ya bayyana cewa duk wanda ke cikin gidan mawadata ne istisna'i ya inganta ba za a ba su komai ba a man fil bayt illa al aghniya zahaba ar-rajul wa ma'ahu akala wa shariba akalun wa shirbun wa kiswa wani mutum ya tafi tare da shi akwai abinci da abin sha da kuma tufafi da yau zai hawa na da zai da bai bai dan ya ba wa ƴannan da suke cikin gida alamma da kanar bai idza kullu azumiya. da ya shiga gidan sai gashi dukkan su ma mawadata ne wai za a ba shin zai ba mawadatan ko a'a la a'a ba zai ba su ba ma annal istisna istaw'aba jami' al mustasna min tare da cewa lalle istisna'i ya game dukkan mustasna min wanda aka toge din nan law nisfu ma'duniya eh sai ce da a ce rabin su mawadata ne ba a inu odiyar nis da a ce rabin su mawadata ne odiyar nis da sai a ba rabin wa haka za na'am laukana talatatu arba'in abuniya da a ce uku cikin hudu mawadata ne ba na'am odiyar rubu sai a ba da rubu wa haka da dai haka da tsoron misalai a ga istisna bil wannan istisna'i ne da sifa ai an faɗi sifa ne an ce ka ba waɗanda ke cikin gidan sai dai mawadata eh, wal istisna bil sahih istisna'i da sifa ya inganta wa in istaw'aba al kull ko da ya gabe duka ya inganta an yi karatu نزم الورقات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والوجه الثاني فذكر نبيه أنه من شغال قلبه بذكر الله عز وجل wato wannan saboda shagaltuwar zuciyar manzon Allah da ambatan Allah shagaltuwar zuciyarsa dan cewa da annabi yayi inni abitu yudhimuni rabbi wa yasqini ko lokacin da manzan Allah ya ce wa sahabbansa su daina yin azumin zagegen azumi ko azumin tazarci suka ce in innaka tuwasil ya rasulullah kai ma kana yin irin wannan azumin tunda kai shugaba ne kuma abin koyi ne tunda kana yi mu maka ban mu yi sai ya ce ayyukun Misiri. a cikin ku wane ne iri na inni abitu yudimu ni rabbi wa yaqini ni ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni to kun a can fasarar farko an ce abinda ake nufi da wannan ba wai zahirinsa ba ne tunda idan an ce annabi yana kwana allah na ciyar da shi yana shayar da shi kenan baya azumi to me ake nufi da ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni shine aka ce yana bani karfin ci da sha annabi yana samun karfi dan da ci da sha hmm. to fuska na biyu daga cikin fasara a'a zuciyar annabi na shagaltuwa da zikiri saboda shagaltuwa ce da zikiri har yakan manta ma yana azumi lokacin muna yara idan muna wasa muka manta ma akwai wani abinci sai a yi ta kira zo ka ci abinci wane wane zo ka ci abinci hankalin muna kan wasa kuma yadda to wannan wasan sai ya ɗauke maka yunwa ba za ka san cewa kana jin tsananin yunwa ba sai ka gama wasan sai ka je gida kana ihu kana ci a baka abinci ɗazin ba mun ci ka lokaci ba ka ki zuwa ka ci abinci ka tsaya kana wasa to ai wannan wasan ne ya ɗauke yunwa. to shi wa manzan Allah zikiri ne an gani zikiri ne ya shagaltar da shi har ya manta da abinci da abin sha na'am na'am ta'alluqu saboda ratayuwan shi da wannan zikirin saboda ratayuwan shi ratayuwan shi da ainihin zikiri sai ya wadatu daga ci da sha sai ya wadatu daga be daga ci da sha لأن الإنسان إذا انشغل قلبه بشيء طعام وشراب lalle mutum idan zuciyar shi ya shagaltu da wani abu sai ya manta da ci da sha zai manta da komai iltakar sadiqin lahu shin me za ku ce game da mutumin da ya haɗu da abokinsa bayan lokaci mai tsawo lokaci mai tsawo ba ka haɗu ba can sai gashi ya haɗu da abokin nasa Majalisa ya ta haddasa ni min bari talatin zuhuri sannan suka zauna suna ta fira bayan sallan azahar fa'iza bi azanin azu yu'azzin yu'azzan hu hmm. sai ga kiran sallar la'asar ana kira an gane ana tafira ana tafira kawai ba a sani ba kawai sai ga kiran sallar la'asar wasu al'ada annabi ya gazza ba da zuhari wato ga al'ada mutum yakan ci abincin rana bayan azahar Hali ya alamal alamalto shin mutum na jin raɗaɗi na yunwa al la saboda wannan firan ta haɗin firan an dade ba haɗu ba to mutum ba zai ji wani wani raɗaɗi na fira ba domin zuciyar shi an shagaltar da shi daga ci da sha sai su ce na rasula lahu halu ta'alluqin la yablughu anna manzon Allah sallallahu alaihi yana da wani hali na ratayuwa da Allah wanda mutane ba sa cin masa yana da wani hali na ratayuwa da Allah wanda mutane ba sa kaiwa gare shi ولهذا كان في مناجات الله عز وجل ولهذا كان في مناجات الله saboda haka ya kasance wajen ganawa da Allah azza wa jal kan yake su hatta ta tawarrama qadamahu wajen ganawa da Allah annabi yakan tsaya hmm. har diga digansa su diga kumbura yakan tsaya har diga digansa su dinga kumbura su dinga tsagewa wajen ganawa da Allah hmm. wanda la ya ta وهذا لا wannan ba kowa ke iya ture ma wannan ba a ce wai kana sallah kafanka ya kumbura ya tsatsage ba kowa zai iya turewa ba na fahara bin mas'ud radiyallahu anhu ga abdullahi bin mas'ud nan Allah ya kara masa yarda alhirsi halil khair duk da kwadayin sa na alkhairi sallah yawman khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam ya qul yayi sallah wata rana a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ga ibn mas'ud yana cewa sallaitu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa adala na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsawaita hatta hamamtu bi amri su'i har nayi niyyar wani mummunan abu <laughs> annabi ya tsawaita tunda manzon Allah ba shi yace ka bi shi ba shi yana sallah shi kadai sai Abdullahi bin Mas'ud sai zai bi shi to yaga annabi ya matsa ya tsawaita ya tsawaita ya tsawaita abdullahi bin abbas ya yi tsammanin sallah ne wanda za a ɗan karatu kaɗan a yi ruku'u sai ga abin ba su sai ce har sai da na yi nufin wani mummuna al'amari sai aka ce bai ƙala wa ma hamamta bi ana ce mene da kai niyya da shi ala hamamtu ana ajirisa wa ada'a yace wallahi na yi nufin ne in zauna in ƙyale shi ya sallah shi kaɗai hmm. eh ranar wajen mummuna abu ne ko eh, idan mutum ya ga cewa abu ya fi karfin shi wasan da ya a da ya fi karfin kamar da shi wasa tunda ya ga sallan ya fi karfin shi sai ya janye a nan za a ce mummuna abu ne e shi yana kallon abu a matsayin mummuna abu yaya za a yi yabi manzan Allah sallah sannan kuma ya janye to shi yana ganin abin gaskiya mummuna ne shi yadda ya kalli abin na'am قال هممت أن أجلس رواه مسلم هممت أن أجلس وأدعه na yi nufin zauna in kyale shi wannan shine mummunan abin da na yi niyya a gare shi haka shi manzo Allah saboda bautar, wannan tahajjudin yakan manta da duk wani wahala sai ya tsawaita bai ma san ya tsawaita ba saboda ganawa da ubangiji subhanahu wata'ala na'am an huzaifa qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam eh imam muslim ya ruwaito daga huzaifa yace na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wani dare faftataha bakara sai manzo Allah ya bude bakara fa qultu yarkau inda mi'a sai ya ce annabi zai yi ruku ya kai raka 100 in ya kai aya 100 kai afwan in ya kai aya 100 zai yi ruku kuma mada sai annabi ya zarci fa qultu yusalli biha fi raka'a sai ya ce to ina ganin zai yi sallah da ita ne a raka'a daya fa mada sai ya zarci fa qultu yarkau biha sai to zai yi raka da ita sun mafata nisa sai ya buɗe suratun nisa sai ya buɗe suratun nisa sai karanta nisa ɗin duka sun mafata ala imran sannan sai ya buɗe ala imrana sai karanta ya karo mutarafiya ɗan kai ne ka iya bi yana karantawa a hankali a hankali daki daki a hankali a hankali yake karantawa ba wai karatun sauri bane ba ba wai irin karatun barna wanda an ramomin suke yanzu ba eh? wai mutum na karatun ƙur'ani yana rurururu kamar yana izgiri ga Allah wannan ba ina magana ina ce an ramomin masu awon salafiya ba wallahi in suna in suna hadda suna so su yi sauri su kai wani kaza kan karatun da suke yi ko kare ba zai ci ba شو الله يرجع شيء ما النبي أوزد عليه ورتيل القرآن ترتيلا عشان تصور إنك أنت باب واللي شيء كيما القرآن كراتن ولا كنش شو القرآن أنا سوني أمي كراتو كل نزوع دكي دكي أنا بشان غني إيه النبي أنا كراتو مترسلا أهانكلي أهانكلي أهانكلي إذا مر بآية فيها تسليم صبح إذا يوجد وتأية wanda a ciki akwai tasbihi sai annabi ce subhanallah sai annabi yi tasbihi wa idza marra bi su'alin ta'ala in ya wuce wata aya wanda akwai ko zai roƙi Allah wani abu ya tambaye shi wani abu sai tsaya ya tambaye shi wa ya marra bi ta'awuzin ta'awaza idan ya wuce da ayan da ke magana kan neman tsari sai ya tsaya ya nemi tsari din maraka sannan bayan ya gama gaba ɗaya zai yi ruku'u fa ta'ala ya kuru sai kama cewa rabbi rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwa min qiyami ya kasance ruku'un sa kwatan kwacin tsayuwan sa ne kun ji ba kwatan ruku'un sa kwatan kwacin tsayuwan sa ne sannan sai ce sami Allahu liman hamida sun makama tsawilan tsawilan khariba bayan ya ce sami Allahu liman hamida sai yayi tsayuwa tsayuwa mai tsawo min raka'a qariban min raka'a hmm. wanda wannan ya kusan kai ruku'un da yayi sun masajada sannan sai ya sujada قال سمع الله لمن حمده سيجي سمع الله لمن حمده نعم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد وهذا ما أن ابن مسعود أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan fa duk da ibn mas'ud ya fa annabi kunciya ya fa annabi kunciya saurayi ya fi karfi wajen juriya fiye da tsoho والوصال خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم kuma shi wannan zagegen azumi azumin tazarci ya keɓanta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alakin ma ma'ana kauli sallallahu alaihi wasallam sai dai menene ma'anan maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ni ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni menene ma'anan shi kunna fi salasatu ihtimalat sai muka ce a cikin shi akwai ihtimalat hmm. uku yana daukan fasarori wajen guda uku al-ihtimal al-awwal ba ikaratu ba wa alaikum assalam cewa wurin tunanin nan da aka ce manzo Allah yana yi wanda tunanin nan yakan ɗauke mai tunanin ci da sha to su ba suka ce su suna yin tunani har ya zama to mai tunanin annabi wani su suna tunanin manzo Allah har hankalin ya bushe an ka lura da wasu sufaye kamar sun fi son ma manzo Allah biyar da Allah na taɓa jin wani sufi ya faɗa haka shi wallahi ya fi son manzan Allah fiye da Allah kaga wannan mahaukaci ne wanda bai ma san abin da yake ba a rayuwarsa manzan Allah Allah ya halicce shi ne don ya ɗauko sako zuwa gare mu cewa abauta mu Allah to a yaushe ne za ka fi son manzan Allah fiye da Allah da ya ce a zo abauta mishi an gani to su suna magana wani lokaci sufaye suka ce wani mutanen ma sun ma san abin da suke a rayuwarsu kuwa شيئا إلى الله يبصم الزعل غير الله كابوني أمور كيرا هوني كوي أنا جرى اللغة جل يري كوي أفين زائل كي دون دي شيئا بصم الزعل غير الله كوي أنا جرى اللغة جل يري كوي أفين زائل كي رابوني الله شكيئ من المسألة نعم والله انا فاكر ان والله ده حسيت ده شيء يقول لي شنو في كل مره to a yanka ce za ka yi maka riwaye wa zai mala mansur ka kuma jana ba ka gani akan fahimta wani wani arbanan to idan an zama bakarar din ya ka kuni sayi almar nawa shi ta shi ne shi ne kafin a gama wannan karatun gari zai waye a cewa a dauki bakara ana gama a shiga nisa'i ana gama a zawo alifin rana raka daya ko mutarassiya lokacin zai ya ce to jama'a yau ba ainihin ba sahur sai dai a yi ɗure sai dai a sanar da ɗure a ranar ba sahur now now bismillahir rahmanir rahim sharadin bukari da muslim nam lam yunqal an shaykhaini al-bukhari wa muslim ba a ciranto daga malaman nan guda biyu ba bukari da muslim ba a ciranto ba sharɗin sharaɗahu wa ayyanahu ba a ciro wani sharaɗi ba da suka sharɗanta suka ayyana a ce ga bukari ya zauna ya yi rubutu ya ce ya ku jama'a ga sharɗan da nake bi wajen inganta hadisi ko a ce shi ma muslim shi ma ya zauna ya ɗauki alƙalami ya yi rubutu ya ce jama'a ga sharɗan da nake bi wajen inganta hadisi babu wannan al'amarin bukari bai taba zama ya ayyana mana sharafi ba haka nan muslim na'am wa inna ma tatabba al-ulama al kawai malamai malamai masu bincike sun bibiya ne game da usulubinsu malamai masu bincike sun bibiyi usulubinsu ne da kuma hanyoyinsu a gani sun bibiyi. suka ce bari mu ta bibiyar bukari mu gani idan bukari ya ce hadisi ingantacce ga hanyar da yake bi ana kafin buhari an sa mai ido san wani lokacin ka sawa mutum ido kana kallon yadda yake yi za ka iya gano wasu abubuwa da yawa dangane da shi an gano wannan ko to kawai malamai masu bincike sun yi ta bibiya game da usulubinsu da kuma hanyarsu hatta ta hasila lahum mimma murudan har ya tabbata gare su abin da suke zato shine ne sharta shi ne sharta gare su ya ikhtalafu fi shi zan kai sabani ya kai saboda bukarin ba su faɗa ba hmm. musulun ma bai faɗa ba hmm. to ya aka yi aka gano ta hanyar bibiya hmm. to kowa duk masu bibiyan wannan zai ɗan ƙara wani abu ya ce ga abin da na fahimta kan bukari da yake ingantawa wannan ya rage wani abu to saboda kasancewa ba faɗa suka yi ba bukarin da muslim sai mabiya suka yi sabani wajen gano sharuɗansu an gano wannan ku? al-muradu bi sharɗin kai wannan tsohuna za mu ambata a nan abinda imamu na annawawi ya faɗa warta za zahul hafiz hafiz tsaye ne a duniya gaba ɗaya shi ne ibn hajar al-asqalani amma in ana so a ambaci sauran hufas ana ambatar da da sunayen su a ce hafizun zahabi hafizun zailabi a ce hafizun suyudi hafizun mizzi an gani ba a cikin istilahi na malaman hadisi ba a cewa ƙalar hafiz wai a ce ya ke nufi ko ƙalar hafiz a ce ana nufin hafizun iraki sai da ce ƙala hafizul iraki ƙala hafizul siyudi ƙala hafizul mizi ƙala hafizul zuhuri a hafizul zahari amma in ka ce ƙalar hafiz an yi shiru ibn hajar kamar a cikin hadisi ne a ce wa sahi an gama kana ji an ce wa sahi imamul bukari sayyid bukari in an ce sahi sai ka ce muslim ka yi kuskure sahi a cikin kitabu tauhi akwai inda muhammad bin abdullahi bai ce wa fi sahi yana nufin sahi muslim aka bai haddi aka ce ai a ka'idan muslim tsilayi na malaman hadisi aka ce wa fi sahi bukari da tare sai ya ce wa fi sahihi muslim ka'ida ne wani kuma bukari da muslim in suka inganta hadisi galiba a cikin islami malaman hadisi ba a cewa akhrajahu al-bukhari bi isnadin sahih subhanallah akhrajahu al-bukhari bi isnadin sahih kamar wani ya ce na sha zuma mai zaki akwai kauyanci da kwaranci a ciki na sha zuma sai zuman nan da na sha na sha zuma mai zaki ko dama zuma ko bai dace ne to sai aka ce akhrajahu al-bukhari ko shiru ake yi akhrajahu musulun saboda malaman hadisi sun gamsu da ingancin bukari da musulun amma sauran littattafai za ce akhrajahu ibn maja na kai shiru in kaga mutum ya yi shiru to ba malaman hadisi ne shi ɗalibin hadisin yace akhrajahu ibn Maja zai ce bi isnadin da'if ko bi isnadin sahih ko bi isnadin hasan akhrajahu turmi ba a shiru akarajahu abu dawud ba a shuru an gani yadda suka ka faɗa akrajahu abu dawud wa sahahu an gani to duk wannan gaba ɗaya istilahat ne na malaman hadisi yasa sukan gano kai ka san fannin zuko baka sani ba da ka in ka wallafa littafi a littafin kamar su gano ko kai waye na'am وهو أن المراد بشرط الشيخين شيني أبدا ake نبي ده شرط البخاري ده مسلم ko kuma ɗaya daga a hadu kuma ko ɗaya daga cikin su sai ahadihima nan hmm. an yakuna al-hadith marwiyan min tariq kitabai Shi shine ya zama to hadisi ko abin da suka ce kenan da suka bibiyi littafan bukari da muslim sai to mun gano mun gano bukari da muslim shine ya zama hadisi an ruwaito shi ta hanyar mazajen bukari da muslim in ya zama to rijal din bukari hmm. su ne a cikin littafin kama ce ibn kuzaima ya a cikin abin nan sahihu ibn kuzaima sai ya ruwaito hadisai sai aka ga mazajen bukari a ciki to tun da an ga mazajen bukari ta ce to rawahu ibn kuzaima wa rijaluhu rijalul sahihai ibn kuzaima ya ruwaito mazajen hadisan mazajen bukari da muslim ne an gane ya zama hadisi an ruwaito shi ta hanyar mazajen littattafan guda biyu ko mazajen ɗaya daga cikin in mazajen bukari ne a ce a garin jawar bukari an gane ku bishar ɗin abinan abinan abin ne bishar ɗin sahi ma'a mura'atul kaifiya iltazama tare da lura da sifa Yau tare da lura da sifa wanda bukari da musulun suka ruwaito hadisi daga gare su a wajen ruwaya daga gare su hmm. a banci wannan da kyau ya zamanto mazajen hadisan mazajen bukari da musulun ne sai ke nan hmm. sannan kuma idan bukari za su karbo hadisi daga wayannan mazajen yaya suke yi an gari ba wai kawai don an ga mazajen ba kawai don mutum ya gari jalo su sayi haini sai ce akhrajahu al bukari wa rijaluhu rijalu sahihain la sai ya zamanto yaya bukari ke yi wajen ainihin mu'amala da wa'annan rijal din amma akwai wani ana cin shi abiya shi wannan abiya din mutum ne mai rauni za a gan shi in ka gan shi a cikin wasu littattafai sai ga an ce wannan hadisin mai rauni ne saboda a cikin hadisu akwai abiya to wannan abiya din wato in ka ganshi a cikin bukari kuma sai ka kuma hadisu ya inganta to yaya bukari ya san yadda yake to hadisi daga abiya kuma da wannan ko yawwa shi ne na ji wannan shi a to abun san kai ne abun an ce bukari duk abin da yake cikin bukari sahihi ne ga wannan hadiyya din yana nan cikin littattafan sauran littattafan hadisi in an gani ya ce wannan hadisi da izi ne amma an ga hadiyya su buhari ta ce ya inganta to ai wannan hadiyan shine wanda ya zo roto hadisan ahalul baiti ina ganin saboda kiyayyar da suke ma ahlul baiti yasa suke za a su ina fatan gane wannan to sai aka ce musu a'a ku duba in buhari zai ruwaito yana a matsarunan ba a gairi bukari bai ruwaito hadisin abiya kaɗai sai ya haɗa shi da wani mai ƙarfi in shi kaɗai ne za ka taɓa ganin buhari ya kawo abiya kaɗai ba iya kawo zai goma shi da wani kaga wannan shi ne kifa wanda bukari ke ruwaito hadisi daga abiya to shi ɗan shi bai sani ya ɗauka kawai ina jin da ga abiya eh ina ga abiya akwai yanda yake inganta sannan kuma akwai mutumin da in ya ruwaito hadisi a madina hadisin ya inganta in ya ruwaito hadisi a kufa hadisin bai inganta ba sai zan bukari baya karɓo hadisin shi ya ruwaito a kufa yana karɓo hadisin da yake da alaƙa da hadisin madina kai baka sani ba kawai da ka ganshi kawai kace ai gashi nan sai ka lura sai ka lura da sifan da bukari ke bi musamman ma kana duba sayyid muslim zaga wani mutum wanda kake gani yana da matsala sai ga gaba daya Musulun ya kawo sai tattaro mai mutane kuma ya hada mai sai ko shi ko an cire shi ma an wurgar hadisi ya inganta an gani to irin hadisin sittu shawwal yana daga cikin irin wannan ba za ka gashi hadisin ana magana kan wani mutum a cikin sittu shawwal a cikin hadisin amma sai ga bukhari sai ga Musulun ya ruwaito wannan hadisin ko malaman hadisi suka yi tabbas suka yi ittifaki hadisin ya inganta to wanda bai san ilimin hadisi ba nan take yana ganin wannan matsalar sai to gashi nan ai akwai wani tunda akwai wani hadisi bai inganta ba an gani sai ga manya manya malaman hadisi irin su kazi iyad malikawa ne irin su ibn abdulbar malikawa ne irin su baji irin su kaza irin su kaza sun ce hadisi ya inganta har ma ga su malikawa ne sun bada fatawa a yi sai to shawwal kun gane wannan ko to fanni in ba naka bane ka ringa ɗanyen yin shiru ga masu fannin saboda fasalu ahlan zikir in kuntum la ta'lamun walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbitunahu minhum in fanni ba naka bane ga mutanen fanni sun yi magana akan abu kai shiru in ba ka wala ka ci kujja. ina fatan gane wannan eh na'am wa alaikum salam na'am ba a lura cewa su sun ga wasu magabata kuma da misalin a cikin su kan da a cikin kai malamin hadisi in kaga ya inganta abu ko ya ga abu wani abu yana da nassi na qur'ani ko hadisin da ya goyi bayan shi akan ka'idar da ya kawo sannan kuma yana da ainihin fahimta daga magabata kaga to idan idan mutum ya gaya ma kawai bukari kawai san ran shi ne wani ya nuna bai masa abin da yake yi ba ijtihadi kuma sai ya dace to me yasa bai ce magana malik ijtihadi malik bane kawai in malik ya ijtihadi ya dace ai za a sallama mishi sosai to bukari da muslim sun yi ijtihadi kuma duniya ta sallama kowane malamin ya dauka zai nakari sai gaba zai iya nakari ba an gani littafan Bukari da muslim tun da kaga malamai sun sallama ba an dauka ne sai malami ya dauka ya duba ya duba ina ganin nan wajen ba daidai bane sai ya buga ya buga ya ba zai iya tunkuɗe shi ba tun da ya ga abin ya fi karfin sai ce to na yi sauran da to bukari da muslim malamai na duniya na mazahib duka duk mazahib ba haka suka yi wa bukari da muslim daga baya suka ce to bukari da muslim mun yadda ya fi hadda mu wata inganci a da ana cewa ba littafin da ya kai mu wata imamu shafi ya faɗa amma daga baya malika suka ce kai bukari da muslim ya bi tun daga ga hatta yan mazhaba ma sun faɗa nan kusa kusa Malam kuma ya ce bukari da muslim ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani kuma baba maliki bane shi to me zaka ce a nan wajen ga abdullahi gwandu shi ma ya wallafa littafi akan mutsalon hadis bai ce muwadda shi ya fi inganci wata ce bukari da muslim kuma kowa ya san daula ce ta usmaniya an kafa ta ne akan mazhabin malikiya inda a ce Bukhari da muslim bai kai wannan inganci ba inda ce wulakantaccen littafi ne yadda wasu wawaye suke rayawa ai da cikin sauki za a rinka nakadin shi wane ne ka gani daga cikin malamai na sunna yake nakadin bukari cikin sauki babu Bukhari da muslim ba wai takalidi ba inda takalidi ne wallahi cikin sauki za a yi rugurugu da shi yasa imamu imamu su ke cewa wal takadu alaihi ma yasira sai ce wa kamtara na hawa guma na wa laisa fil kutubi a sauku min guma ba da alkurani wali haza kuddima ya ce wa taɗadu alaihi ma ya tsira ya ce malaman hadisi sai yi na ga buhari kaɗan suka ce a ah, hadisi waje kaza muna ganin kaman bai inganta ba ko bai cika sharaɗin shi ba hadisi waje kaza sai ce wa kamtara na hawa guma na tsira so da yawa kana samun masu kariya ɓangaren su kuma duk wannan hadisan da aka yi nagari sai da aka samu wanda suka yi raddi ga wanda ya nagari irin su imamu daru kudiri ya yi nagari ga hadisai sun kai ɗari biyu a cikin bukari amma kuma duk wayannan hadisan ɗaya bayan ɗaya an masa raddi sai kuma sai ka ji an ce ma wal haqqu ma qala al bukhari bayan bayan an yi nagari ga maganar daru kudiri ga maganar shi bukari sai ga mutum bayan ya gama ya gama sai ce to gaskiya tsakani da Allah in za a yi adalci gaskiya ne abin da bukari ya faɗa su kuma kofa guda yake har yanzu din ka yi nakadin bukari bismillah ka yi shahi da ka ganin zaka ne ta ba wa irin wannan nakadin da ake yi na kawa kawai buhari nan a zuba a bola kawai ya bata rai ai ka iya ba qur'ani haka ba ka sha qur'ani ba ya zara shi ba qur'ani a zuba a bola wajen wajen billah tunda kawai karyatawa ne da ka ba wai ka bi ka'ida na ilimi ba ne wajen nakadi in za ka bi ka'ida na ilimi wajen nakadi wallahi za a ma wankin babban bargo za a yi wasa da kwakwalwanka kai kanka na ba gani ku duba lokacin da abdul jabbar da yake tare wallahi rajin da abdul jabbar ya yi ta yi ya kawo shi Buhari na ilimi ne ba to tun da dai na ilimi ne haka aka bi shi a ilmanci aka yi maganin shi amma mutumin da kawai zai zo ya karyata abu da ka ba reference ba komai to wannan raddi gare shi abu ne mai sauki da wawa ne ya ga an yi gini mai kyau lafiya ya ce wannan ginin wallahi bai da kyau a wajena me yasa ni na ce ban gamsu da ginin ba to ya ga wannan ai shirme ne na ko da ya kai matsayi na ko kuma a ce dole ya magana ya kamata ya yi ba da sai magana mai mufti in mutu ya kai mai mufti mufti ba kawai fatawa ne kan fiƙiyu idan ya mata matakin mufti kawai dama an gama iya zama mufti zai zama Allah ko na ya zama mufti zai zama annabi idan an ce mutum ya zama mufti inda gaske ne ba wai fans suka bi kasan shi akwai mufti wanda fans ɗin suka daɗa shi E, ba malamai suka nada shi ba fans suka nada shi to mufti mukaddara ma mufti ne na hakika yana fa kirkan manzon Allah ne duk maganar da zai faɗa sai ya faɗe shi da hujja in ba shi da hujja zai yi wa yake zai yi magana ba reference duk maganar da zai faɗa zai ce a littafi kaza babu kaza ka duba irin su bin bas ai mufti ne amma yaya yake fatawa bin zai fata baya yi da ka sai ya kawo nasi da dalili da littattafai na malamai sa'an nan sai ya kafa hujja an gane wannan ku? na ingancin magana cewa imanin bukari bai da waya da ma'ana hadisi bai bai da waya da ma'ana hadisi na ingancin wannan magana cewa bai ruwaya da ma'ana eh. to zai iya yi haka shi ruwaya da ma'ana wato ma'ana da abin da manzan Allah ya faɗa ka maimaita shi yadda ba ma'anar shi ba zai iya yiwa an gani a yana ka gani wa ya faɗa ka

ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu